فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم yayin da matar sarki ta ji labarin yankarin da mata suke mata da gulmarta da suke yi sai ta tura a kira su don su ga annabi Yusuf su yi mata uzuri sai ta tanadar musu wurin zama da shimfiɗu da matasai kuma ta ba kowace daga cikin su wuƙa wadda za ta yanka abinci da ita sannan ta ce wa annabi Yusuf fita zuwa wurinsu suna ganin shi sai suka girmama shi suka razana da kyansa suka ɗimauce don kyawunsa, suka ji wa hannuwansu ciwo da wuƙaƙen da aka tanada don yanka abinci, saboda tsananin ɗimaucewa da suka yi da shi. Sannan suka ce, Tsarki ya tabbata ga Allah, wannan ba ɗan mutum ba ne, irin wannan kyan nashi ba a saba ganin shi a cikin mutane ba, kai, wannan ba wani ba ne face mala'ika ne mai girma daga cikin manyan mala'iku.